Baba Suda, sarkin labari. Shigowarsa gida ke da wuya ya tozali ana hayaniyar sirka da uwar miji, har ma kuma ana shirin za a naushe wa gyatumarsa baki. Wannan haka yake, na same su suna wannan hatsaniyar, ana shirin da za a kai naushi. To bayan dai doguwar turka-turka da ɗauki ba daɗi. An yi zargin uwar gida ta ta fuskar kanin mijinta da reza saboda ya hana a naushiga tumarsa. Reza da ita ta zo sabuwa kar ta siya sai na ji koket sannan kuma ina ƙara juyowa haka kowace ta ƙara kawo shi wannan yankan. To wai ashe kishi ne. saboda ita an sauwaƙe mata an auro sabuwar amarya wacce ta fi ta komai. Ta fi ta komai da komai, ta fi ta cika, ta fi ta kamala, ta fi ta kyau, fresh. To a hannu guda kuma, ita uwar gidan ta yi tsalle ta dire wai ba wani nan ba abin da ta fi ta. To ai da halittar mu ɗaya na ma fi ta kiba, ni kaga ban da kiba amma da danganta na ma fi ta kiba. Mm, Tuma dai jiya aka ƙare, kuma muna tafe da rahoton yunwa tsumagiyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba. Gaskiya idan ina jin yunwa kiki cewa nake jikina har rawa yake yi. To a hannu guda kuma an tafka muhawara an fafata. Kan wai suwaye suka fi yaga kaya tsakanin maza da mata. maza kayan su ya fi yagewa kan wasan banzan da suke yi na mata saboda mata sun fi maza zafi a jikinsu wai wa ya ji ƙarar riga da zani ko da siket suna yagewa kai ka san ba za ta yi irin ƙarar yagar dogon wando ko kuma babbar riga ba ku dai kawai ku biyo mu zuwa cikin shirin ku ji cikakkun rahotannin har da wasunsu. ta'ala wa barakatuhu Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne yake muku sallamar ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Alhamis jajiberan Juma'a, kuma gabanin nitsa cikin shirin. za mu fara yaya labulansa da karatun labarai a takaici. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce sai an samu haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ƙabilun ƙasar nan da manyan addinai biyu matukar ana son zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa. Gwamna Ganduje ya bayyana hakan ne lokacin da yake jawabi a taron da gwamnatin Kano ta shirya don tattauna hanyoyin samar da ƙarin fahimtar juna tsakanin mabiya addinin Musulunci da na Kirista da kuma waɗanda ba su da addini da ya gudana a yau a ɗakin taro na Coronation da ke gidan gwamnatin jihar Kano. Shugaban ƙungiyar matasan arewacin ƙasar nan Dr. Ambassador Rufa'i Muktar Danmaji ya ce iyaye ne ummul aba'isin taɓarɓarewan al'adun Hausawa. Dr. Rufa'i Danmaji ya bayyana hakan ne a yayin taron makon Hausa da ƙungiyar ɗaliban koyon harshen Hausan na kwalejin ilimin tarayya FCE suka shirya a yau Alhamis inda ya ce sai al'umma sun ƙara dagewa sannan za a farfado da al'adun Hausawa musamman ma sana'o'i da dai sauransu. Shugaban kungiyar 'yan jarida na nan Kano, Comrade Abbas Ibrahim ya buƙaci sababbin shugabannin kungiyar 'yan jarida na gidan rediyon Pyramid da su jajirce tare da yin aiki tukuru. Abbas Ibrahim ɗin ya bayyana hakan ne yayin rantsar da sababbin shugabannin a harabar gidan rediyon na Pyramid. An dai zaɓi Comrade Amina Abba Kwaru a matsayin shugaba, sai Yakubu Abubakar Gwagwarwa a matsayin mataimakinsa da dai sauransu. Daga sashen labarai, Zainab Aminu Bakori. To daga karatun labaran sai kuma jakadiya riƙayya sana abdullahi da za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun irin yanda ɓera kusu yake mugun tari. Salam Baba Suda, tun da ɓera ya ɗauki kuɗi babu abin da ba zai ɗauka ba. Saƙo daga Maryam Muhammad Bacirawa. Cap su ɓera lallai an zama manya. kai baka ci ba kai baka bari wani ya ci ba sako daga amira kuyya anti ummi da wakin kudu cewa take aini tsakani na da bera babu yafiya duk inda na gan shi kashe shi nake baba suda gaskiya bera yana ta'adi sosai don nima ya yi min abin da ba zan taɓa mantawa da shi ba daga momi mai dila layin transformer salam baba suda Ba abin da za mu ce da bera sai dai Allah ya yi mana katangar karfe da shi daga Abdulrahman Aliyu Umar Kibiya. Kai bera kana yin abin da kake so musamman wajen barna. Sako daga Murtala Ahmad Yakub. Shi kuwa sakon Ummita Awwal Sharifai cewa take. Ai kuwa dai bera akwai barna musamman ma 'yan ƙananan nan. Su bera iyayen barna. Allah ya raba mu da sharrinka daga Malam Ɗahe Gano. Jigon rahotannin ma a yau zai kalli batun yanda wani matashi ya shigo gida ya yi tozali da matan yayyansa suna ta hayaniya da gyatumarsa. Ruwan masifa babu ƙaƙƙautawa har ana nuna da yatsa, ana shirin za a naushe wa gyatumarsa baki. kuma saboda kawai ya shiga tsakaninsu ya hana yin naushin ƙarshe abin ya ƙare a kansa. aka yi zargin ita uwar gidan ta yi amfani da wata sabuwar reza ta kyakketa masa fuska. Wal mukhalifatu kamannin duk sun sassaba. Bayan kuma shi yayan nasa ne da baya gari ya yi marwaya. ya ce masa ya yi sauri ya je gidan fa akwai 'yar matsala kar a jika musu aiki. sai na je na same su suna ta faman hayaniya kamar da ana shirin da za a kai naushi ina shiga tsakiya na rarraba su sai nake cewa me ya faru da jatumarka da matar yayanka wannan haka yake nake cewa me ya faru sai sai ake ce wance ce matar yayan na kenan wata Jamila kenan uwar gida ta kawo dan ta ce ga dan nan sannan kuma ta tura kayansa shine babar tamu take cewa to Allah ubangiji ya raya da aina kowa ne nan ba wani wanda yake kinda to bayan nan sai ta dawo na biyu ta zo ta zo da akan kujera take cewa to ita da ta zo karba take cewa to ya za a yi ita ga ta mamujin take cewa ya za a yi kin kawo da da zu kuma sannan yanzu ki ƙara dawowa ki ƙara dawo kuma ki ce a baki da sai na ce ce can nan sai na ga wannan ya za a ta zo har gidan mu kuma ta zo ta ringa tashar da rikici da wasu abubuwa sai na dauke ta cilak tunda ta ce ba za ta fita ba sai an fito mata da danta sai na fitar da ita to bayan ya fita ji wani irin shu hakan nana ashe wai kaifin rezan ne ta hare shi da ita ya kauce, amma sai da ta sake kai masa, ta kyakke ta masa fuska wani irin yanka a tsaye kamar aluja, a kwance kuma kamar tauraro. Amma a karkace sai ka ce wani lauje mai kama da ca a yaren boko. Dogon bulle ne na haka ya ɗan yi cycling kamar si tun daga nan saman gashi na haka zuwa kumatu na haka kawai sai na ji an kamun kamar mari haka sai na kauce sai na ji kawai a a wuyana saboda ai wai za ka gani ai wuyan hara sai kuma na kauce ina kaucewa sai ta dan yafi cin wuyan nawa kaɗan Allah ya taimaka sai na daga hannuna kaga shi ma yanka ne nan eh garin karewa kenan sai na ga irin kamar kamar an kwada min mari sannan kuma ina kara juyowa haka sai ta kara kawo shi wannan yankan shine ya saman a nan wajen To wai kuma ashe a lokacin da ya ji wannan shushu ɗin, sai da ma ya rinka jin wani irin dakan tara-tara yana ta wurucewa ta idansa. Naji, naji shuɗin wana, ka san aka yi mamari za ka ringa yin shu da wasu abubuwa, za ka ringa ji kamar tara-tara da wasu abubuwa to haka. Kai ma ka ji shuɗin? Naji, naji shuɗin wana, ina tabawa sai na gaban ban ga jini ba na farko ke na ƙara taba sai na ga jini haka a hannuna da wasu abubuwa to tara tara ka ringa gani me ya cinye ɗaya me ya hana ka ga goma ai wallahi in ma sha ɗaya ce ai na na dan ga sha ɗaya nan don ko iya treatment da aka yi gaskiya akwai akwai tashin hankali a nan to reza da ita ta zo ko a lokacin ta dauko reza da ita ta zo sabuwa kar ta siya saboda kofar gida ga paket ɗinnan nan guda biyu a lokacin ta cire ta fillar amma reza ce ba a ganta ba a wannan lokacin To an dai yi zargin wayashe duk zafin kishi ne saboda an sauwaƙe mata an kuma auro sabuwar amarya wacce tafi ta komai. Saboda wannan wacce auro ka ganta nan da za ka fita bakin gida za ka ganta fresh ta fi komai da komai ta fi cika ta fi kamala ta fi ta ilimi ta fi komai ta fi kyau wannan kishin ne ya sa ta irin wannan abubuwan da to haushinka za sai ya huce akan dami to ga alama nan kuwa in mun kamar ta masani. a hannu guda kuma, ita uwar gidan ta yi tsalle ta dire wai ba wani nan ba abin da ta fita. To ai da halittar mu ɗaya na ma fita kiba. Ni kaga ban da kiba amma da danganta na ma fita kiba duk halittar mu ɗaya siririya ce ita ni ma siririya ce. Amma kuma a haka ma dai ka je ka ganta na ma dan fita kiba amma ni ma ba kiba ce da ni. Ni ban ma san ta ba ai ban taba ganin ta ba sai ce karan jiyan da na je gidan su karɓar ɗaya Wallahi ban taba ganin ta. Kin ganta din. Amma da daddare ne ni ban ma san ita ce matar ba. Wai batun kyau da mutunci da abubuwa din da suka faɗa. Ban sani ba dai wallahi. tunda ban san a ina ya auro ta ba kaga ban san gidansu ba kaga bari in maganin mutunci To da muka yi mata zancen yankan sassaɓa kamannin da rezar kuma sai ta ce wai wuya ta ji. Tabbas na yi, amma wallahi. Rezar da ita kika zo ko a gurin kika. Ba na zo ba akan keke wahala, saboda duka ita tarko ta kafa min na fara mamansu suna shigowa ya ta sa kuka. wallahi inda ka san yankan naman jikin mu mun ji ma za mu fito nace tunda ba za ki bani shi ba zan kai kara a bani dana dana shayarwa yake wallahi muna jiwa sai ga shi wannan wanda na ji mai ciwo anan sai ga shi ya shigo to ni na faɗa in ma na yanke shi wallahi ban san so ni da ma da na ji ma ina sai a cikin keken su da na dora hannu na ji abu wallahi dukan da yake min daga nin da zun da ya zo yi anan na ja abu. wallahi na karta mai reza ce dan ni wallahi lokacin ma ban san me ba shi ma kuma bai san ma na ya karta mai din ba sai da ya fito da ni daga gidan yana duka shine sai na ce wa kanwata na ce muje wallahi kai kai su kara kotu zan yi dade na hakura akan abin da ya mu amma zan ga su kawai ana haska shi sai na ga jini kawai sai jiki na yi sai saboda wallahi ni na kawai na yi ne in kwaci kaina ban ma san meye ba a lokacin kuma ban san har zan ji mai ciwo saboda ba zan taba yi mai haka da na haihu shi ya dau jini ya bani shi wannan da na ji wa ciwon lokacin da ya zo mama na ta saka kuka ta saka ihu ya hau kaina yana dura min ashen na ce wallahi wallahi yusuf ba zan taba iya zagin mamanku ba ko dan kai na yadda in ka ce saboda baban yaron nan zan zagi mamanku ko dan abin da ya min na yadda zan yi To fa shi ma wani karamin kanin mijin da ya kawo ɗauki ya samu rabansa. ta sa mai kaifin nan da na duba na gani na zo na tinkare ta ina tinkara ta ta kamun limayen kan haka kawai na kauce garin shi ne ka ganshi anan ta ƙara ka shi ne aka sabon anan sai aka janye ta to shi ma fata faɗina ta hanzarin akai sai ga kanin ya shigo ni kanin na faɗa wallahi ban san na sami shi ba sai dai in garin ko kawai ya kwace ni dan shine ma yake cewa shi ba zai taɓa ni ba ba kawai dai ta bar gida to tuni dai maganar ta riga ta wuce wajen yan sanda alƙali. Darakshin kawai ake jira don sanin kotun da za ta yi musu shari'ar. Mu dai sai mu ce ala kyauta. Kuma labarin shi ne jigon rahotannin nama a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa da lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara biyar muna dakon kuma yanzu sai jakadiya Fatima Abdullahi ba cirawa, da rahoton yanda aka tafka muhawara kan tsakanin maza da mata wai suwaye suka fi wasu yaga kaya. Wai, ya kaji ƙarar riga da siket ko da zani suna yagewa. ai kai da gaji, ka san karar daban ce da ta dogon wando ko kuma babbar Al'amarin killata kayan sawa ko adana su a tsakanin maza da mata batu ne da ke da alaƙa da yadda matan da mazan ke ta'ammali da su da kuma yanayin kulawa da su. akan hangi kayan mazan ko na matan a yage a yayin da suka saka wannan ta sa muka fara da ji daga bangaren matan kayan maza sun fi yagewa saboda ai mafi yawancin maza za ki ga sun fi wasan banza haka irin su bal haka hawa kan gini maza kayan su ya fi yagewa akan wasan banzan da suke yi so ke kin ga mace kuma ba kyau a ganta maybe tana wasan banza a yi mata shuru so in tana kan yin wasan za a ce ta daina kuma a hakan kuma yake sa kayan su baya yagewa sai dai wasu mazan sun ce ina ai matan sun fi siya ga kaya. Na mata saboda mata sun fi maza zafi a jikinsu. Mata sun fi kashe kaya fiye da maza. Gaskiya mata kayan siya fi saurin yagiya. Saboda gaskiya mata ana musu matsatsen ɗinki wanda ya kama jikinsu. ya sa kayan siya fi saurin yagiya. To wai ina gaskiyar maganar take? Bari mu tafi wajen teloli da ake kai musu fatin kayan a nan za mu tantance. Maza sun fi kawo faci akan mata. Dalilin da ni nake ganin kamar yasa maza suka fi kawo faci saboda su su yawanci wani lokacin kafin su dinki suna daɗewa. Mata su suka fi kawo mana faci. Su mata sun kasance ana yi musu dinki daidai da jikinsu ba a musu mafi maje gaba sun fi so a ɗame su to kuma mafi akasari suna yago shi ne a gurin rawa haka. Maza sun fi kawo mana faci tunda gaskiya mun fi yin ɗinkin maza. Kafin nan mata ɗaya ta kawo man faci so ɗaya namiji goma sha an kawo man faci. Da fatan za mu ringa taka tsantsan da kayan namu don gudun yagewarsu. Fatima Abdullahi Batirawa Baba Suda. To ya kamata dai maza da matan a ringa kulawa da ƙananin yagar har ma manyan, don kaucewa barin tagar da ba ta da amfanin komai babu gaira babu dalili, ƙarshe ma ta ja maka matsala. Mm. Allah da ya kiyaye amin. To kuma matashin nan ne da a baya aka kama shi da laifin yin tattaki tun daga nan cikin garin Kano unguwar Hausawa har zuwa wani ƙauye a ƙaramar hukumar kura. Ya kuma yi awon gaba da kayan amsa kuwar wani masallacin kamsu salawati. ita kuma kotun shari'ar musulunci ta kuran ƙarƙashin mai shari'a Ibrahim Isa Usman. ta ce to ya tafi gidan gyaran hali ya koyo kiran sallar da karatun alƙur'ani izu biyu da kuma ƙawa'idi har ma da ahalari to yanzu ya gama ya dawo ya kuma ce ya koyo kuma abin da aka tura ni in je in yi na je na yi shi wata guda kuma na sami ilimin nan da aka bukata in samu kamar karatun ƙur'ani ƙawa'idi sannan kuma da kiran sallah daman kuma na je lokacin ban iya ba kuma yanzu gashi na iya komai normal na ji daɗi ni ma kaina to mun dai buƙaci ya ɗan gwada mana irin abin da ya koyo ɗin ko da iya kiran sallan ne tunda ya iya a yanzu bismillahir rahmanir rahim allahu akbar allahu akbar ashadu allah ilaha illallah Aishadi Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulillah ashhadu anna muhammadar rasulillah hayya ala salah hayya ala salah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah gaskiya fa na yanzu ya fi na daɗin sosai domin ko babu komai ai baka gwamutsa shigu ɗaya tare da yin ikamar irin yanda ka yi a bayan. Kuma yanzu za mu je ga Hafsat Abdullahi Sabo ta kawo mana rahoton yunwa. Tsumagiyar kan hanya ki fyaɗe yaro ki fyaɗe babba. Yunwa dai ana yi mata take da ba hankali gare ta ba, domin ita ba ruwanta da yaro ko babba, kuma ba ga mutum ba ko dabba, matukar dai ba a ci abinci ba, wanda shine maganin ta kwaya ɗaya tilo. To nan da nan sai a ga mutum ya shiga wani hali na daban. sosai ma kuwa ina shiga cikin wani hali in ji gaba ɗaya bana jin daɗin rasa me yake min daɗi a cikin rayuwata gaskiya idan ina jin yunwa kiki cewa nake na har rawa yake yi saboda ina da olsa damuwa ta kawai ci abinci kawai shi ne amma ba wani hali da nake shiga Dr. Bashir Ismail Muhammad da ke asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad a nan Kano ya bayyana mana irin illar da yunwa ke jawowa. yunwa gagarumin illa duk wata cuta da kika sani tana faruwa a duniya yunwa tana jawo ta diabetes hawan jini abin da ma ya samu kwakwalwa kamar irin damuwa anxiety abubuwa da yawa wanda kika sani na cuta chronic abu yunwa tana jawo ita kuwa kwararriya a fannin cimaka Jamila Jamil ta bayyana mana irin abincin da idan mutum ya ci zai ɗauke shi tsawon lokaci misali dankalin turawa soya shi sai a samu kwai shi ma a soya shi da shayi haka to wa'annan idan ka hada su ka ci to kana iya ɗaukan lokaci sosai mai tsawo kafin ka ji yunwa sai dai kawai ka yi ta shan ruwa haka saboda man gyaɗan da yake tattare da shi wanda ka yi amfani da shi wajen suya To muna fatan Allah ya ci gaba da ba da ikon samun abin da za a ringa yin maganin wannan yunwa. Hafsat Abdullahi Sabo, Baba Suda. Ga kuma Aisha Ibrahim Abdul da fannin nan namuna. A wannan makon fannin namu na tabbijan ya kalli shimfiɗar jaki ne wadda ake fara sakawa gabanin a hau ko a ɗora masa kaya. kuma sai muka fara da masana harshen Hausa tunda daga jakin har ma ita kanta shimfiɗar suna da tsohon tarihi a ɓangaren sufurin Bahaushe. Kuma har kawo yanzu ba a daina yi ba, inda Dr. Kamilu Bashir Rangaza da ke sashen Hausar a kwalejin koyar da ilimin shari'a da addinin musulunci ta legal ya ce shimfiɗar jakin tana da suna a zantawarsa da abokin aiki adam indallahi shimfiɗar ita ake kira da akumari ana amfani ne da yadi na sata ko kuma irin yadi na filar alhazai da makamantan wannan abu zai zama kuma an samu audiga an lura a ciki an cika wannan abun an ɗinke bakin sa gefe da gefe ya yi daidai da yadda zai zama shimfiɗa wanda za a shimfiɗa shi ɗayan yadda jaki kansa ake hawa a zauna kansa in ma kaya za a dora to wannan dai shimfiɗar ita ake kira da akumari. To amma sai dai da yawan Hausawan na yanzu da muka tambaye su akumare ɗin sai suka nausa daji. akumare wata waka ce ta indiya mai daɗin bala'i akumare bilarka akumare akumare wani abu ne wanda ake daura a bayan jaki akumare ai waka indiya ce akumare wani abu ne da ake sawa jaki daga baya idan an daura marar tumfuda ni dai ina ji dai a wakar indiya ana akumare olarki akumare Muzammil Ibrahim ya kasai mai sharhi ne akan fina-finai da waƙoƙin Indiya. da kuma shirin duniyar Bollywood na tashar da FM mun tambaye shi menene akumare din. Gaskiya a indiyanci babu wata kalma akumare. Na ji Hausawa da yawa suna cewa wai akumare akumare. Da indiyanci idan ka ce ank kana nufin ido. Idan kana so ka mai da shi idanu sai ya koma anken. Sai ya dauko waccan kalmar ta ank sai ya kara ta da mare sai ya ce ank mare. Shi ne aka ce ank mare ma'ana ta kifta ido ta kifta ido. To sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku je mu da wani sabon maudu'in amma fa ta cikin fannin namu na Aisha Ibrahim Abdul Baba Suda. sai kuma dattijo da kalmomin fada. A wannan makon za mu duba ne akan kalmar farar karuwa ko me take nufi mun yi taɓin alli da dagacin sharɗa Alhaji Ilyasu Ma'azu Sharaɗa ga shi kuma da cikakken bayanin ma'anarta. A farar karuwa kalma ce da aka fi amfani da ita a masarautar Yawuri. Hula ce dara doguwa ta yi kama da jar hula 'yar bici ko 'yar tofa a can yawuri sarakuna suna yin rawani akan wannan doguwar dara su ɗaura su yi rawani da ita kamar yadda mu ma a nan muke amfani da jar hula 'yar bici ko 'yar tofa mu ɗaura rawani a kai ita ce ake kira farar karuwa a yawuri da fatan za a biyo mu wani makon don jin mu dauke da wata kalmar da take banta da fada abakar sabu baba suda baki ɗaya kuma da haka ne shirin na wannan rana ya kammala abba ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku sai abokan aiki 'yan biyar sarakan zazu ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi na bar ku lafiya, wassalamu alaikum.